transmettre les messages qu'on nous tue. Hein, et même le. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu dai baba ya ku makeri ne tare da sarfila hashim gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba takwas ga watan mayun shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a najeriya suna duban yiwuwar bullo da jami'an 'yan sanda mallakar jihohi a fadin kasar baki ɗaya a wani ɓangare na magance hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane da kuma 'yan fashin daji haka zalika a shirin muna dauke da rahoto a kan muradun masu kwarmato a afirka ta kudu kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na sulamin muni barma wanda har yau shirin na duba yunkurin wani dan majalisar dokokin ghana akan batun ba masu nakasa muhimmanci wurin ɗaukar aiki to amma kafin nan gasar filu da labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. A yau laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin Rafa da ke kudancin Gaza. Inda Qatar da kungiyar tarayya Afirka sun nuna damuwa game da karuwar matsalar jin kai. Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga rafa zai zama babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai kan rafa tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don hana sojojin isra'ila kutsawa cikin birnin shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi kira kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a yankin rafa yana mai nuni da muhimmancin yankin a matsayin wata hanya ta kai kayan agaji a gaza yau laraba ne kotun kolin ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece ku ce ta tauye haƙƙin mutane masu neman jinsinsu 'yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan fabrairu abin da ya janyo suka da ƙasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin afirka yayin da za a gudanar da zaben ƙasar cikin watan disamba na zaben wanda zai gaji shugaba na na akufu ado batun 'yancin 'yan luwaɗi ya kara fitowa a fili a siyasance duk da cewa har yanzu shugaban gane bai ƙaddamar da dokar ba a wata ƙara da ya shigar gaban kotun kolin ƙasar mai watsa labarai na ƙasar ghana richard d sky ya ƙalubalanci kundin tsarin mulkin ƙasar yau laraba alkalan kotun sun baiwa dila sky kwanaki bakwai da ya gabatar da wani sabon ƙuduri tare da ƙarin wasu takardu domin ƙalubalantar ƙudurin dokar hana neman jinsi ɗaya da ake kira lgbtq A yau laraba likitocin gwamnati a Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar komawa aiki da gwamnati da nufin kawo ƙarshen yajin aikin da aka fara a tsakiyar watan Maris, in ji jami'an ƙungiyar. Ƙungiyar likitocin ƙasar Kenya da masu harhaɗa magunguna da kuma ƙungiyar likitocin haƙwara da ke wakiltar mambobi sama da dubu bakwai sun tsunduma yajin aikin ne a ranar sha biyar ga watan Maris. domin neman a biya su sukan albashi da kuma ɗaukar likitocin da za su yi aiki cikin gaggawa da dai sauran ƙorafe-ƙorafe. Hotunan talabijin sun nuna jami'an ƙungiyar da manyan jami'an gwamnati suna gaisawa bayan sanya hannu kan takardun. Ministan Lafiya suzan Nakchmika ta ce sun sanya hannu kan tsarin komawa aiki kuma ƙungiyar ta janye yajin aikin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama da ya mamaye jihar rio grande de sol ta ƙasar brazil a cikin 'yan kwanakin nan ya haura ɗari ɗaya kamar yadda jami'an tsaron farar hula suka sanar a ranar laraba inda suka ce inda suka ƙara da cewa mutane 128 sun ɓace guguwar da ta haifar da ambaliya da ta lalata gadoji da gine-gine inda ta mayar da tituna zuwa koguna tare da barin sama da mutane 163 da suka rasa matsagunansu a rio grande do sol jihar kudancin brazil mai iyaka da uruguay da argentina cibiyar kula da balawi ta kasar brazil ta faɗi ranar talata cewa yankin kudancin jihar na cikin hatsarin ƙarin ambaliyar ruwa ya zuwa yau laraba ta ce an sa ana sa ran san ruwan sama zai sake komawa kuma ko da yake ba ya tsammanin zai yi tasiri ba ta fuskar girma ruwan ya riga ya yi yawa a wurare da dama kuma ƙasar ta cika da ya ƙarshe takaddama tsakanin japan da rasha da alamu za ta ƙara kamari a yakin ukraine tare da rikice-rikicen ƙasa da ƙasa da aka kwashe shekaru da yawa waɗanda ba su nuna alama kawo karshe ba kwanan nan ne fadar kremlin ta haramta wa jiragen ruwan da ba na rasha ba bitar ruwan da ke kusa da tsibirin kuril wanda aka fi sani da japan a matsayin yankin arewa wanda rasha ke mamaye da shi a halin yanzu amma japan ta yi ikirarin ɗiyaucinta ne da yana kallon matakin a matsayin wani bangare na barazanar da Moscow ke fuskanta bayan kawancin tsaro tsakanin Amurka da Japan. Za a samu ƙara ramo gayya daga Moscow akan Japan a cewar James DJ Brown, farfesa a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Temple ta Japan. Gwamnatin Putin tana jin wani nauyi da ya rataya a wuyanta, ta rama abin da Japan ta ɗauka a matsayin matakin da bai dace ba in ji Brown. duk lokacin da tokyo ta ƙara yin wani abu don taimaka taimakawa ukraine ko ƙarfafa alaƙar soja da amurka moscow na ɗaukar matakai don hukunta japan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a najeriya suna duban yiwuwar bullo da jama'an 'yan sanda mallakan jihohi a fadin kasar a wani bangare na magance hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane da kuma masu fashin daji 'yan sandan jihohin za su zama ƙari ne ga jami'an 'yan sanda fiye da dubu ɗari uku mallakan gwamnatin tarayya da ake ganin matsalar tsaro da ake fama da ita tafi su 'yan najeriya dai sun yi maraba da wannan yunkurin sai dai suna cike da shakku ga dai fasarar rahoton timothy obiezu daga birnin tarayya abuja da yammacin ranar 14 ga watan oktoban shekarar da ta gabata wata ɗaliba 'yan najeriya mai suna latifa ibrahim wadda aka sauya sunanta domin kare ta tana kan hanyar komawa gidanta da ke wajen makarantarsu sai wasu mutane biyar dauke da makamai suka sace ta tare da wasu abokan karatunta su biyu a garin gandu da ke arewacin najeriya ta ce ta ji gwagwarmaya da ihun abokanta a lokacin daga dukan alama 'yan bindigar suka yi masa fyaɗe. Lallai sun yi a gabanmu, sun yi musu fyaɗe a gabanmu duk da cewa idanmu na a rufe, an yi mana duka a wurin, ba su kyautata mana ba. Ta ce ta yi sa'a ta tsira daga masu fyaɗen kuma an sanar da 'yan sanda da hukumomin makarantar akan abin da ya faru. an dai sako ɗaliban uku bayan kwanaki hudu bayan da iyayensu suka biya kuɗin fansa iyayen latifa sun biya naira miliyan biyar kusan dala dubu uku da ɗari hudu kenan iyayena sun kasance cikin damuwa ba abu ne mai sauƙi ba musamman mahaifiyata ta damu sosai satar mutane don neman kuɗin fansa na ɗaya daga cikin manyan matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar da tafi yawan al'umma a afirka a daidai lokacin da ake kuma fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki. Hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya a watan Fabrairu ya zarta kashi 31 cikin ɗari. Wannan shine mataki mafi girma da aka taɓa kaiwa ta wannan ɓangaren a cikin shekaru talatin. Masu sharhi sun ce yin garkuwa da mutane da 'yan fashin daji ke yi na da alaƙa da neman kuɗin fansa kuma yawancin lokuta ana sakin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan an biya kuɗin fansar cibiyar tsaro da tattara bayanan sirri ta sbm a najeriya ta ce ta samu bayanan sace mutane 4,700 da galibi 'yan bindiga da mayakan sa kai suka yi tun bayan hawan shugaba bola ta tinubu kan mulki a watan mayan da ya gabata dabban wasu kuma sun kauracewa gidajensu sakamakon tashin hankali. har ila yau jami'an tsaron najeriya na gwagwarmayar ganin sun shawo kan tashin hankalin kungiyoyin boko haram da isuwa da aka kwashe shekaru sha hudu ana yi da rikice-rikicen kabilanci da kuma na 'yan aware domin shawo kan matsalar hukumomin najeriya sun amince a watan fabrairu a kan kafa rundunonin 'yan sandan jihohi domin karfafa rundunar 'yan sandan kasar Za a ba kowace jiha a Najeriya ikon kula da rundunar bisa ga doka idan har aka zartar da kuduran Har yanzu dai majalisar dattawa bata amince da sabon kuduran ba. 'Yan Najeriya sun ce mataki ne mai kyau idan aka aiwatar da shi yadda ya kamata. the people who constitute the police force al'ummar jihar ne za su kasance a cikin rundunar 'yan sanda saboda sun san lungu da sako na yankin kuma za su iya magance matsalar rashin tsaro fiye da bakin da aka tura jihar a matsayin 'yan sanda. Za su zaɓo mutane daga yankin. Duk abin da ya faru a wurinmu da kanmu za mu sani zai rage abubuwa da yawa, amma babban kalubale shine 'yan siyasa na iya yin amfani da tsarin don tsorata abokan hammayarsu. rundunar 'yan sandan najeriya na a baya-baya a jerin ma'aikatan gwamnati da ke aiki a cewar wani bincike da cibiyar afro barometer ta gudanar a shekarar da ta gabata ana yawan zargin jami'an rundunar da cin zarafi karɓar na goro da azabtarwa zarge-zargen da 'yan sandan ke masantawa ko da yake hukumomin 'yan sanda sukan yi alkawarin gudanar da bincike akan zarge-zargen su kuma hukunta jami'an da suka saba ka'idar aiki. wani mai sharhi kan harkokin tsaro kabira adamu ya ce kamata ya yi a mayar da hankali a kan hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba abin da muka fi bukata shine a hukunta masu saba doka idan har ba a hukunta masu laifi a gwamnati ba to ba za mu iya ci gaba da batun samar da 'yan sanda ba 'yan sanda a najeriya na ci gaba da bin diddigin zanga-zangar da aka yi a watan oktoban shekarar 2020 a faɗin ƙasar ta nuna adawa da zaluncin da 'yan sanda ke yi da kuma neman a yi wa rundunar garan bawal manazarta sun ce ta yiwu batun kuɗi ma wani ƙalubale ne a yunkurin kafa 'yan sandan jiha ko da yake majalisar dokokin najeriya ta ce tana nazarin ra'ayoyin ƙungiyoyin farar hula da na 'yan ƙasar kafin ta zartar da ƙudurin dokar kafa 'yan sandan jihohi fasarar rahoton timothy obiezu kenan daga abuja a lokacin da mata ungoyi take aiki a matsayin babbar jami'ar al'amuran shari'a a hukumar sufurin jiragen ƙasa ta afirka ta kudu ta kwarmata badakalar kwangilolin gwamnati na miliyoyin kuɗi da aka bayar ba bisa ƙa'ida ba sai dai a maimako a sakanya mata da alhairi sai aka kore ta a wurin aiki abin da ya kai ta ga doguwar shari'a mai tsada ta nema a mayar da ita bakin aikinta. ta abin da ya faru da mata ya nuna irin kalubale da masu kwarmata badakala ke fuskanta a afirka ta kudu ga dai fasarar rahoton isan hafeji Ka sani sannan a hankali ta sauya min rayuwa. Ba gare ni kaɗai ba har ma ga 'yata da sauran iyalina. Amma na yi sa'a saboda ina da tsarin tallafi da nake da shi. Yayin da masu ke ci gaba da gwagwarmayar shari'a a kotu don sake samun aikinta. har ma ta shiga wata sabuwar kungiya mai taken The Whistleblower House wacce ke bada tallafi da shawarwari ga mutanen da suka fallasa bayanai a Afirka ta Kudu. A wasu lokutan waɗanda suka yi fallasa suna fuskantar nasa kasan yaƙi da cin hanci da rashawa. A cikin shekarar 2021 an kashe ma'aikaciyar gwamnati Babita Diokaran a ƙofar gidanta bayan da aka gano cewa ta bankaɗo cin hanci da rashawa a sashen kula da lafiya na lardi. ɗan jarida jeff weeks ya shafa watanni yana binciken dalilin da ya kai ga har aka kashe ta lokacin ta koma gida bayan ta dawo daga kai yarta makaranta tana shiga gaban gidanta sai wata mota ta tsaya a kusa da ita daga nan wasu mutane uku suka fito suka buɗe wuta harsashai sha biyu ne suka taɓa ta abin da bamu sani ba muka gano 'yan watanni bayan rasuwar muka gano shine 'yan makonni kafin mutuwar ta bankaɗo wata da ba kala kuɗi kuma ta miƙa rahoto ga shugabanta tana son a gudanar da binciken gaggawa a dakatar da fitar da kudaden kuma 'yan kwanaki kafin mutuwarta ta aika wa shugabanta a wurin aiki sakon cewa mutanen nan za su iya juyowa kanmu idan har muka dakatar da hanyar da suke samun kuɗi kuma rayuwar za ta iya fadawa cikin haɗari. Fintia Staple ita mata ta taɓa fallasa wacce ta bankaɗo cin hanci da rashawa a kamfanin jiragen sama na Afirka ta Kudu. tana mai cewa masu fallasa su ne ginshikin yaƙi da cin hanci da rashawa A ra'ayina, masu kwarmata bayanai suna da matukar mahimmanci a yaƙi da cin hanci da rashawa domin su ne suke ankarar da al'umma su kuma bankaɗo ba daƙalar da ake yi ta cin hanci a wuraren aikinsu. Saboda haka, su ne suke kan gaba a kana akwai buƙatar a ɗauke su da mahimmanci maimakon a rinka tsangwamarsu. gwamnatin afirka ta kudu ta amince da muhimmancin baiwa masu fallasa kariya ta na aniyar sake duba dokar da ake da ita kan masu fallasa a wani bangare na yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya dr ogujesa radulovic daga jami'ar johannesburg ya yi bincike game da halin da masu fallasa suke fadawa ya ce ana buƙatar sauye-sauye domin ƙara ƙarfafa dokar da ta shafi kare masu fallasa bayanai So I think what would be crucial uh, would be to revise. Don haka ina ganin abin da zai zama mafi muhimmanci shine sake duba ga dokar don faɗaɗa kariya ga masu fallasa da kuma hukunta masu musguna wa masu fallasa bayanan sirri. Kuma abu na biyu da zai zama muhimmi shine samar da dangantaka mai karfi tsakanin gwamnati da kungiyoyin farar hula. da kuma wata hukuma mai zaman kanta da za ta iya samar da ƙudurori. At the end of the day, a ƙarshe dai yana da muhimmanci ga wanda ya fallasa a faɗi gaskiya ko mai ɗacin ta idan har suna son samar da sauyi a ƙasar kuma muna son mu bar wa 'ya'yanmu da jikokinmu ta farkin gaskiya dole ne mutane su iya faɗin gaskiya mutanen da suka fallasa bayanan sirri sun kasance wani abu mai kima wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kari dimokuraɗiyya amma masu fallasa da muka yi magana da su sun bayyana cewa ba sa samun tallafi da kariya da suke matukar bukata. Fasarar rahoton isa da hafeje kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan. Allah ka yayyafe mana, mun tuba kafarta mana, rabbi ka sassauta mana. try agaje mu da kanzir tsada motoci tsada sufuri ya tsada dabbobi tsada kai komai ma tsada to da fatan an shakata yanzu lokaci ne kuma da Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da shiri na gaba. kasa. Na kasa Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata ƙudurin dokar da wani ɗan majalisar dokokin ghana ya gabatar a gaban majalisar dokokin ƙasa don ganin an bullo da dokar da za ta tilasta baiwa na kasassu damar samun kashi biyar daga cikin ɗari na guraben ayyukan yi na gwamnati da masu zaman kansu ya ɗauki hankulan jama'a musamman waɗanda abin ya shafa a ci gaban tantaunawar musamman da wakilin sashen hausa idris abdallah bako ya shirya da masu ruwa da tsaki a yau za mu yi matashiya daga inda lauya abdulrahman ke bayani kan yunkurin na dan majalisar da kuma irin alfanun da ke tattare da hakan wajen samar da ingancin rayuwa ga masu bukata ta musamman to wanga shi specific bill ne da ke deal with aiki a baiwa masu fama da na kasa aiki amma shi wancan bill persons with disability act ba wani ba tilasta ma wani ya wani ba tilasta ma ma'aikata ko kungiyoyi ko abin ga ta bangaren gwamnati ne ko masu zaman kansu ne su dauki ko su baiwa masu fama da nakasa aiki ba mu wanga bele na so ya zo ya tilasta ma gwamnati ko kuwa eh, masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu da bangaren gwamnati suna doka ma'aikata su yi la'akari ce cewa akwai masu fama da nakasa so shi wanga bill shi specific bill ne for, for that eh, bambancin da ke tsakanin wanga bele da daga wanda wancan lawan da muke da shi da muke kiran shi persons with disability act kenan na'am an mika wannan kudirin ga majalisar kasa tun watan satumbar bara kuma yanzu muna cikin watan afrilu shin baka ganin ya jima cewa majalisa ta tattauna a kai har ya samu wucewa ba ai lalle ba abin mamaki ba ga wanga bilin da aka samu dan jinkiri da zauna a tattauna passenger into law ai wata bakwai ai bai nisa ba domin muka yi lakari da cewa wanga uduri ko bilin bai fito a bangaren masu gudanarwa ba that is to say the executive wanga private members bill ne ya fito ne a bangaren dan majalisa shi ke son ya push wanga uh, benga bill to parliament a mai da shi doka so muka yi lakari da wannan wata bakwai bai nisa ba because gwamnati ya so ko masu gudanarwa executive sun so su prioritize abin gansu su bills sun da su ke da shi government abin executive bills wato kudurai ko bills da suke fito ga bangaren executive gwamnati ya so ya concern kan shi da with those bills sannan pay attention to other private members bill as it were so wata bakwai bai nisa sosai ba domin na da imani cewa bills akwai wasu bills man da suka fi wata bakwai da har wayo ba zauna an tattauna su an mai da su doka ba amma kuma ya yi kyau da an speed up processes uh, with a view of passing it into law that is kyau sosai da yake wanga yana abu ne da zai zo ya taimaka ma masu fama da na kasa a cikin kasan ga. Ta yaya kake ganin za a taimaka ya sa majalisa ta gaggauta wucewar wannan kuduri? kuwa ana bukatar yawan tattaunawa a cikin jaridu da kafofin yada labarai daban-daban da kungiyoyin masu fama da na kasa da yan fara hula civil society organization ana bukatar su yawaita ko su karfafa tattaunawa akan wanga bil saboda a mai da shi topical issue yin haka na a ga zai tura majalisar ghana su zauna su deliberate kan wanga su yi kokari su bari wanga budiri ya samu wucewa a majalisar ghana ya zama doka domin mun samu bilin ga ya zama doka zai taimaka ma rayuwar masu fama da kasa cikin wanga kasa mu na ghana To daga Accra bari mu nufi jihar Kaduna a arewacin Najeriya inda Nurwan Ibrahim mai ɗinkin tela da takwarorinsa na su ke faɗi tashin neman na kai ta hanyar sana'a. Tarihin wannan ɗan taliki na cike da kyawawan abubuwan da ka iya zama darasi ga masu bukata ta musamman. A ɗauka daga lokacin zuwa makaranta ta boko da ta islamiyya da yadda yake gudanar da harkokinsa a yau. a matsayinsa na tela mai zaman kansa ya kuma yi wa wakilin muryar amurka isa lawal ikra bayani kan irin nasarorin da ya samu alhamdulillah gaskiya na ga haske kan a rayuwana game da wannan sana'a duk inda mai sana'a yake duk inda mai sana'a yake ba za ka taba kwamfiyarin ɗin shi da wanda bai da sana'a ba da wanda ya mai da bara sana'a ba maganan gaskiya sana'an nan ta sa na shiga inda ban taba tunani ba sana'an nan ta sa na yi mu'amala da mutumin da maybe in ba don sana'an ba ya yi min nisa nisa ba kusa ba sana'an nan ta sa na shiga inda ban ma taba tunani ba gaskiya kuma babban nasarar a rayuwa shine yau a ce kana rike da kanka ba za ka je ka ce wani ya baka ba a haka yadda kake nan alhamdulillah duk da rayuwa muke cikin rufin asiri amma a haka cikin ɗan abin da muke samu wanda bai taka karya karya ba a haka wasu har suke sha'awar rayuwar mu har kuma su zo su yi mana complain kuma alhamdulillah in taimaka musu iyayen da zan iya kuma wani babban abin alfahari da jin daɗi shine yau a rayuwa in har ka samu dama in har ka samu dama to ya kamata ka dama me dalilin da yasa na faɗa ka ni a tsari na ba na fatan allah ya bani damar da ba zan taimaki wani ba yau sana'an nan inda inda ba a koya ba a taimake ni an koya min ba bayan da zan in kawo matakin da nake yanzu idan kuma da ba a tausaya min ba ni ma da ba zan kawo matakin da nake yanzu ba shi yasa babban burina a rayuwa bai wuce nema in ganna taimaka ma mutane da masu kafan da waɗanda suke da bukata na musamman. To a ƙarshe kana da wani saƙo kake so ka aike wa kila irin waɗanda suke da urin wannan lalurori wanda za ga cewa ba sa wani kataɓar na koyon wani abu sai dai kawai su jira a musu ko kuma dai ita gwamnati ko dai wani irin saƙo a ƙarshe kake so. So alhamdulillah saƙon da nake da shi zai tafi guri uku ne. Na ɗaya 'yan uwana masu bukata na musamman. na biyu gwamnatin ita kanta sannan na uku sauran sauran jama'an da muke tare da su a cikin gari saƙon da nake da shiga ga 'yan uwana mabukata na musamman shine kar su kuskura su yarda da rayuwar bara rayuwar bara rayuwar kaskanci ne masu sauraro nan za mu ja birki a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban tantaunawa yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa da wakilan muryar amurka isa lawal ikara a kaduna da idris abdallah bako a accra da producer julie lazarus gresham ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya ta gaida sulaimu muni barma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice a yau laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da isra'ila ta kai a kudancin rafa da ke kudancin gaza inda katar da kungiyar tarayya afirka sun nuna damuwa game da karuwar matsalar jin kai katar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta a fararen hula gudun hijira daga rafa zai zama babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. Yau laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta ku ce ta tauye haƙƙin mutane masu neman jinsin su 'Yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu. Abin da ya janyo suka da ƙasashen duniya. Duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin Afirka. yayin da za a gudanar da zaben kasar cikin watan disamba na zaben wanda zai gaji shugabana na akufu ado batun 'yancin 'yan luwaɗi ya ƙara fitowa a fili a siyasance duk da cewa har yanzu shugaban ghana bai kaddamar da dokar ba a yau laraba likitocin gwamnati a kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar komawa aiki da gwamnati da nufin kawo ƙarshen yajin aikin da aka fara a tsakiyar watan maris in ji jami'an kungiyar ƙungiyar likitocin ƙasar kenya da masu harhaɗa magunguna da kuma kungiyar likitocin haƙwara da ke wakiltar mambobi sama da dubu bakwai sun tsinduma yajin aikin ne a ranar biyar ga watan maris domin neman a biya su basussukan albashi da kuma ɗaukar likitocin da za su yi aiki cikin gaggawa da dai sauran korafe-korafe hotunan talabijin sun nuna jami'an ƙungiyar da manyan jami'an gwamnati suna gaisawa bayan sanya hannu kan takardun ministan lafiya susan nakchimika ta ce sun sanya hannu kan tsarin komawa aiki kuma kungiyar ta janye yajin aikin. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wadda ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan daren. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.